إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya kuma sanya muka zama musulmai ya saukar mana da ni'imomi daban-daban waɗanda ba su iya ƙididdiguwa babu mai iya ƙirga su ko iyakance su in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha babu wanda ya isa ya kiyaye nawa ne ni'imomin allah akan bayinsa muna godiya gare shi muna jinjina masa muna salati ga manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna kuma fatan alheri da addu'a ga wannan gidan tv mai albarka na wisal wadda ya ɗauɗawainiyan yada shirye-shirye na musulunci da karantarwa daban-daban daga bakin bayin Allah waɗanda Allah ya sanar da su al'amuran addini muna fatan waɗanda suka assasa wannan gidan tv da waɗanda suke ba da gudunmawa ta kota wani irin ɓangare musamman kuma waɗanda suke karantarwa suke ba da lokacinsu su yi nazari su zo su ba da ilimi bayan Allah suna samun ilimi cikin sauƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi ya haɗa mu gidan aljannar firdaus a ah, idan ba a manta ba wannan fili yana magana ne akan tarkunan shaidan wato tarko tarko wanda shaidan yake shimfiɗawa domin halakar da bayin allah daga hanyar shirya zuwa ga bata domin shi shaidan burinsa shine batar da mutane shi yasa iblis duk lokacin da zuriyarsa suka zo wanda ya fi kowa nagarta a gurinsa shine wanda ya fi kowa ɓadda jama'a wanda ya fi kowa lalata sha'anin al'umma ya kai su ga halaka daga shirya saboda haka muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin shaidan ya tabbatar da diga mu bisa tsarin alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi rayuwarmu bisa haka ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da kakaninmu ya haɗa mu da su a gidan aljannar firdaus muna ci gaba da bayani kamar yadda aka saba akan tarkunan shaidan ta yadda yake zuwa wa mutane ta inda ba sa tsammani shaidan ya yi rantsuwa gaban allah kamar yadda aka sani cikin alkur'ani cewa sai ya batar da bayin allah sai ya batar da bayin da allah ya halitta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zana wa sahabbai layi guda sai zazzana layuka a gefe da gefen wannan layi din yan ƙananan layuka duka wanda suka kakkauce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hadhihi subul Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to Allah yana cewa wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya guda hanyar shirya kenan Allah ce ku bi wannan hanya ta shirya kar ku bi hanyoyi daban-daban hanya ɗaya miƙaƙƙiya ita za ku bi amma kar ku bi hanyoyi wani hanyoyin sai ta kai ku ga rabuwa da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ta kai ku ga nesantar hanya miƙaƙƙiya wacce za ta kai ku ga gidan aljanna da tsira duniya da lahira Shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu hada siratun mustaqim wannan hanya mai kake amma hadhihi subul wannan layuka na gefe da gefe da gefe ga sunan barkate subul kenan hanyoyin shaidan suna da yawa shaidan tuko ta ina sai ya zo wa mutum don ya ga cewa ya kau da shi daga tafarkin gaskiya zuwa ga bata zuwa ga karya ilimi mutum yake da shi sai shaidan ya jarrabe shi ta wannan harkan ilimi din in ba Allah ya kiyaye ba kuɗi mutum yake da shi ta hanyar kuɗin za a jarrabe shi shaidan zai zo masa mulki mutum yake da shi ta hanyar mulkin shaidan zai zo masa son addini yake ta hanyar hakan shaidan zai zo masa balle kuma yankin addini yake shaidan ya yi daidai kenan sai ya ƙara dulmiyar da shi shikenan wani dama nasa ne Allah ya kiyaye aikin alkhairinka ba zai sa ka yi tinƙaho cewa ka tsira daga sharrin shaidan ba kamar yadda aka yi bayani a baya wasu darussa da suka gabata sai in lallai an cire ranka kana mai imani kana mai gaskata Allah subhanahu wa ta'ala haka wajibi ne ya ku musulmai yan uwanmu musulmai a ji tsoron Allah a gyara ayyuka a yi taka tsantsan daga tafarkin shaidan a kama hanyar gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa mu riƙi shaidan a matsayin maƙi. inna shaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa ku shi a matsayin maki yadda duk kuke ji da shi yana daga cikin abubuwan da shaidan yake zuwa wa mutane tarkunansa daga cikin tarkunan shaidan shaidan yana iya zuwa wa mutum ta inda baya tsammani ya kafa masa tarko a harkan kasuwancinsa harkan tara kudinsa harkan dukiyarsa sai sa masa tarko na farko shaidan yana iya raya wa mutum hana zakka wannan yana daga cikin manya-manyan tarkuna da shaidan yake kai sai hana mutum zakka fidda zakka sai gagara mutum ya rasa inda zai kawai tunaninsa shi yana ganin duk dukiyar da yake da ita zakka nan kamar yana ganin asara ce wadda allah subhanahu wata'ala ya yi magana mai zafi babbar magana ta ban tsoro wadda ce wai lullil mushrikin ya ce kwarin azaba narkon azaba ya tabbata ga mushrikai suwa sai ce alladina la yu'tuna zakata subhanallah alladina la yu'tuna zakata fa amma ya ambace su mushrikin musulmai da yawa zaka ga fidda zakka aiki ne gare su da yawa musulmai akwai dukiya akwai hali amma mutum ba zai iya fidda zakka ba shaidan kawai sai ya zo ko ya ce masa a a fidda kaza a a fidda ko ya fidda zakkar amma ba yadda ya kamata ba bai kai adadin da ya kamata ya fitar ba ko kuma bai ba da ita gurin da ya dace ba da ita ba duka wannan sharrin shaidan ne shaidan yana iya rayawa mutum ya ga cewa kai zakka ma bai fitar balle sadaka na infaq ciyarwa ko isani ko wa danginsa ko kuma wa wasu mutane mabukata duk gaba ɗaya shaidan sai ya hana mutum kwata kwata ya ƙi shi sama mutum sai wayi gari gaba ɗaya yana cikin kuncin rayuwa yana cikin ƙuncin tunani saboda mai tarko ya faɗa cikin tarkon shaidan ya kasa ba da zakka saboda haka tunanin sai zama to kullum a ciki a kuntace yake da ya riga ya kuntata wa kansa ya jefa kansa cikin wani irin lamari in kuma ya samu babban jarrabawa daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya kyale shi ya ta ganin yana ƙara samun kuɗi yadda yake so amma baya fidda zakka yana daga cikin sharrin shaidan da tarkonsa da yake sawa mutane mutum ya wayi gari iyayensa baya ganin kimarsu baya ganin darajarsu a wannan zamanin namu wani sai kaga ga kamar alfarma yake wa mahaifansa ko mahaifi ko mahaifiya sai dauka kamar alfarma yake musu ga mutum ya wayi gari yana faɗin wasu alkhairai da yake wa iyayensa ni nake musu kaza ni nake kaza ni nake kaza abu kaza ni nake a gidanmu wannan duka babu alkhairi cikin wani abu ba iyaye wadda yi musu addu'a yana daga cikin bir ko da ba sa raye sannan ihsani gwargwadon iyawar mutum iya yadda zai iya sannan yi musu addu'a wa ne ihsana a kyautatawa iyaye a yi musu ihsani yadda ya kamata da daga cikin mutane suna da hali suna da komai amma sun samu jarrabawa shaidan ya sa tarko sun fada ka ba maganan isani babu kyakkyawan alaka ga iyaye daga cikin rayuwar a yau za ka ga matasa ba sa girmama iyaye mafiya yawa ba wai sai sun ba su wani abu ba ba mamaki shi ma matashi a lokacin ba shi da wani abun da zai bara amma akwai ihsani kyautata musu wajen ayyukan ɗauke musu ɗawainiyan wasu ayyuka zuwa a isar da sakonninsu aika da makamantansu da yi musu hidima a gida ko aiki ko wani abu wanda ya dace amma shaidan ka ga ya raya mutu. kwata-kwata babu wannan wani yana iya yi wa wasu mutane hidima saboda tunanin abun duniya amma ya kasa yi wa iyayensa hidima yana ba ya ce wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi ta kasuwa ka zai ka ga mutum ba ruwansa da iyayensa ba da alaka mai kyau da iyayensa sai a bautar da shi ga wani kuma shaidan can ya ci nasara ya je lahira kuma ya gaya wa allah saboda haka shaidan yana da tarkuna da yawa da yawa ta inda ba ma tsammani duka shaidan ya shirya ga mutum mai mahimmanci a cikin al'umma amma bai da alaka tsakaninsa da iyaye mai alaka mai kyau baya mutunta su baya girma masu, yana daga cikin tarkunan shaidan mata su ki biyayya ga mazaje matukar abin da suka ja su gare shi ba sabon allah ba ne wasu matan suna ragewa suna gazawa cikin ba da haƙoƙin mazajensu kula da mutuncinsu kula da dukiyoyinsu kula da yanayinsu kula da duk abin da ya zama wajibi a kansu su kula da shi sai shaɗan ya musu cewa a wannan namiji in kin biye masa a'a kaza kaza duk wannan sharrin shaɗan ne abin da za ki ki shi tsakaninki da allah allah subhanahu wa ta'ala ba ina abuna Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yudhi wa ajra man ahsana amala baya tozartar da aikin wanda ya kyautata aiki domin Allah in kina tunanin a ko zai miki kaza ko ya fi karfinki ko zai miki walakanci ko wani abu na in dai ke abun da kike domin Allah ne a babin ibada kina ihsani baki fada tarkon shaidan ba kin ci nasara bi idnillahi ta'ala yana daga cikin tarkon shaidan wanda muke rayuwa a yau mafiya yawan mata gidajensu yana musu ƙaiƙayi ba tare da uziri kuma na fita ba akwai uzurori wanda shari'a ta yadda da su mace za ta iya fita ko don nemo ilimi za ta iya fita ko don zuwa asibiti za iya za ta iya fita ko don ilimantarwa za ta iya fita ko don sada zumunci wanda yake duka bisa iyaka su za ta je a lokacinsu a daidai iya lokacin da ya dace ta kuma dawo gida ta kame amma shaidan a zamanin yau ya kawatawa mafiya yawan mata fita a layi da zuwa kasuwanni da maganganu da ba su kamata ba ko kuma da yawan hira mai tsayi tsakaninsu da wasu mazaje ko a kasuwa ko a wasu gurare mace ta dariya tana sake fiska ga wasu mutane wanda ba su da alaka da ita su ba muharramanta ba ne wannan sharrin shaidan ne idan aka yi magana ce a zamani ne zamani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci zamani amma ya yi umarni a bauta masa shaidan kuma ya ce sai ya kai mutane wutar jahannama ko ta halin kaka zai zo musu ta nan in sun tsira ta nan ya zo ta can za ka ga wata matar akwai alkhairi a gida za ta tari baki za ta yi aiki a gida za ta gyara gida za ta share gida za ta yi meme amma akwai matsala za ka ganta a waje can a kasuwa ko a wurin kaza ko a wata ma'aikata ko a wani guri tana ta magana da maza tana ta sage aikin ta na can ya zama shirme aikin da take nan shaidan ya riga ci galaba a kanta baki da wani alaka ki da wasu mazaje in ya wuce kawai a gaisawa ko wani magana na uzuri take amma wata zaka ga ta tsaya tsakanin maza tana ta magana ta faɗa su faɗa ta bada labari su bada labari kuma wai tana da miji a gida an shari shaidan ya kama da wannan shedan ya gama da wannan duk mace da take tsaye setin kafadar namiji tana cikin tsinuwar Allah tafiya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta jera da namiji mace baliga ta jera da namiji wanda ba muharramin ta ba amma shedan ya gama da mutane misali mata ce za ka ganta amma buju buju ta shiga can ta fita can wai tana neman abun duniya don haka hakan neman abun duniya ko kasuwanci ya halatta a gurin mace ya halatta ta yi kasuwanci amma bisa tsarin addinin Allah ba bisa zubar da mutunci zubar da addinin Allah bisa zubar da tsarin addinin musulunci wannan Allah bai yarda da shi ba ta fada cikin haramun ta fada cikin shashanci ta fada cikin wani irin yanayi wadda bai kamata ba dalilin wasu abubuwa na duniya da take tunanin tarawa wannan ta bata rawanta da tsalle da kasuwanci kawai za ta tsaya bisa tsarin addinin Allah wannan ya halatta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye mata sun yi kasuwanci bai hana su ba musulunci kuma bai hana su ba amma bisa tsarin musulunci suke haka bai kamata ba a ce an wayi gari mata a yau shaidan ya ci nasara a kansu wai ana raya musu cewa ai su sun waye 'a suna da alaka da suwa ne a'a su ma su matan suwa ne ne a'a sun yi kaza sun yi kaza wannan duka talbis iblis rudani ne na shaidan da yake ruɗa mutane lahira ba gurin wasa ba ne wallahi lahira da gaske ce za a tsaya gaban allah tsirara duk ayyukan sabon mutum sai ya fatan ya yi burin a ce ba sa kusa da shi a ce ba shi ya yi ba bayan da eh, amina yau mata jidu kullu nafsi ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida amadan ba'ida ranar da rai kowace rai sai ta ga abin da ta gabatar na alkhairi za ta ga kuma abin da ta gabatar na sharri mummuna sai ta yi buri a ce akwai nisan tazara tsakaninta da mummunan aiki nan ba ta so ma ta gan babu rai da take so ta ga mummunan aiki ranar tashin alkiyama mace kawai ta zo ga mace tana zaune a bakin dakali namiji yana zaune a bakin dakali wai matarwa waye matar wane ne wannan fa abokin kasuwancinta ne wannan fa abokin aikinta ne wannan fa abokin kazanta ne a ah, wannan ba tsari ba ne ko mata wai ɗalibai suna karatu ko a jami'o'i ko wani abu su ba su bambance kansu da maza sun fito daga gidajen mazajensu suna suna alaka da wasu mazaje na a'a su tafi can tare su yi kaza ah, bai kamata ba bai kamata ba rusa tarbiyyar addinin musulunci ne kuma cin nasara shaidan ya yi shaidan ya ci nasara saboda haka in mace za ta nemi ilimi ta tafi bisa tsari na addinin allah da bisa koyarwan addinin musulunci ba tare da sabawa addinin musulunci ba shi sa allah subhanahu wa ta'ala tabbatar wa mata cewa wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'ina allaha wa rasula wa ati'ina allaha wa rasula wannan umarni ne ga ummahatul mu'minin رضي ta'ala تعالى عنهن لكن العبرة بأموم اللفظ kowa ta shiga ciki cikin mata tsaye sallah bin allah bin manzo sallallahu alaihi wasallam kaucewa tsarin shaidan kaucewa tarkon shaidan maƙiya addinin allah sun sa ido akan mata suna so su halakar da mata saboda mata su haifi zuriyar da ba tarbiyya saboda mata su kasa tarbiyyantar da zuriyarsu saboda mata su haifi ruɓa ruɓan al'umma don haka ana rusa tarbiyyansu suna ganin wayewa ce a gare su a harka da maza magana da maza shiga da fice da maza su ma sun zama maza ka ana karya ne mace ba ta taba zama namiji ba namiji namiji ta mace ta mace haka Allah ya halitta kuma Allah ya raba kuma khalaqa zakara wal untha Allah ya rantse da abun da ya halicci namiji da ta mace jinsi daban jinsi daban yana ambaton wannan da sa ya ce wallaili idha ya sai ce wannan hari idha ta jalla wallaili rantse da dare sai rantse da ini haka kishiya da kishiya wallaili idha ya rasha wannan hari idha ta jalla sai ce wa ma khalaqa zakara wal untha haka nan Allah ya rantse da abunda da halittar namiji da kuma ta mace shi yasa kamar yadda wa'annan suka zama daban-daban shi yasa sai Allah ce inna sa'ayakum la shatta ayyukan kuma sun zama daban-daban kamar yadda dare da bambanci da da rana haka kuma namiji yana da bambanci da ta mace to haka inna sa'ayakum la shatta ayyukan kuma sun yi daban-daban wani na kwarai ne wani mummuna saboda ka tarkon shedan ne a ce mace tana zirga-zirga inda ta ga dama ba tare da kula da tsarin addini ba ba tare da kula da mutuncinta ba ba tare da kiyaye amanar mijinta ba tarko ne na shedan wallahi musamman a wannan zamani